Abdulrazak. Daga Daga hanya ta daga kauran namu da zuwa sabon birni. Sun ka ɗauke ni. Kwana na talatin da biyu. Me suke gaya maku? Gaskiya suna gaya mana abubuwa da dama. Kusan in ce sai su ce a rayuwarsu ba abun da suke tsoro irin jirgi eh. amma don ma'aikaci ya tafi ƙasa eh. su za su illata shi yihu Allah ha kawo masu sojoji ko ma'aikata haka su kai amma da sun ga sojoji za su ɗaɗɗaure mu hmm. da kaca su ƙara tsuke mu su cere su je wurin duci su ɓaɓɓoye su ce su kama jikinsu in sun ga sojoji sun eh. shigo dajin a sojoji ba su shigowa jirgi ka shigo ɓoyewa suke ɓoyewa su kai kuna can cikin ba kwanakin sau na kuka ga jirgi ya tafi gaskiya ba iyaka dan har ya ta da bom ya su canyi ɗaya daga cikin wani akwai sunan wani baba ne abdullahi sai ya buɗe baki ya ce bai yarda mai sunan baba ne ya tuyi ba yamma zai kwancike suna kallo ya ta mu da kaca ya samu ya jaye mu ga wuta ta canyi mu wadda bom ta tashi kusa da wurin ne kusa ga wurin ne ga eh dan har ya toya makarantar turji eh. kuma ya toya abincin turji yawan shawanga bai faru gaskiya yau kwana ranar asubi ce wata da wani ta wuce eh. to yanzu ga shi turji da shi ya kama ka kai ne ah, wasu rana ne kai ka da turji da irin ka ban gane ba gaskiya amma dai rana ne ba ha gani ne to yanzu da an ka sako ku sun ka ce muku yasa sun ka sako ku wani ne ya zo da kakin sojoji ba abun da ya zo ya ce muna illa ku yan ina ne mun mm. ka ce yan kauran nan mu da mm. ya ce duk kuna son ku ta gida mun ka ce insha ma Allah kawai sai ya ce to a duba su makulli ya ba su makulli sai ce ku kwance kuwa mun ku kwance kuwa ce duk wanda ya yi gudu kashe shi zamai mm. sun ka hada mu da yare iya kasu yan shekara goma sha uku uku sun ka ce su bi da mu ta raɗa fakai su ta tahiya da mu su kai mu wurin gizuji su aji mu kafin ya bugo mashin ya tafi to shi turjin nan eh, wannan jirgi da jefu bom bai illata wani daga cikin ku ba gaskiya bai illata kowa ba amma dai ya illata wasu daga cikin su da makamansu kun su da raunuka ne ko wani abu eh akwai wanda ma turji ya ba da kuɗi akan shi cikin yaran cikin dare yana ba da labari cewa ga kuɗi nan miliyan biyu a taya da shi asibiti amma ba su bayyana asibitin da za a taya da shi cikin daji inda turji yake ƙarshe ma turjin ya ce wasu su ya gabas wasu kuma su dawo karkara a baro cikin dutsuna jirgi ya dame su kenan in na fahimta kenan dai jami'an tsaro sun matsa ma daba turji kwarai sun matsa mata amma gaskiya jirgi ya matsa mata ai shi suka tsoro eh, eh, shi suka tsoro eh. haika da sun ga jirgi ko karfe uku na dare ko hudu in na lallaya jirgi jirgi ko da yaushe yana iya zuwa sun hisan in mutu mutuwa in mutuwa muka in su bukatar su dai a jehoban ko mutuwa za mu yi mu mutu ba su sakin ba su sake mu kara ma tsuke mu za su ya kaca su su ta cikin duwatsuna su boye shi kace jirgin ya lalata makarantar shi ya wace makaranta ta han mutum guda ma ya rasu to wace da makaranta ce a gare shi ta addini ce ko kuma ta boko to malamai su karantar da mala limamin masallacin juma'a fakai shi ka karantarwa cikin wannan masallaci ko kuɗi ka kawo limamin masallacin juma'a baka shi za ka zuwa ka nema in kan nemai zai ce ma da Allah ina gidan buzu kwamishina wai ina buzu kwamishina buzu kwamishina shi zai cewa shi zai ci limamin shi zai cewa bare ya nemo shi in nemo shi sai a bashi kuɗin da an ka tsara miliyoyin kuɗin da an ka hidda ka an ka hidda ka shi kuma akwai kuɗin da aka bawa na beli dubu ɗari ko dubu ɗari biyu da suka azama. Shi misali yanzu sun muku maganar rufe kasuwanni hana sai da mai da ake da waye sun muku korafi. Sun ce gaskiya su sun yi bakin cikin ruhar shafka don haka abba su kai sun ka tada ta ba. Hmm. amma da zaran gwamnati ta ki buɗe ta za su tada 'yan ƙauyukan su da can su kura kowa dole gwamnati ta bi sasanci da su ba. To kenan yanzu su suna cikin matsi kenan na. Suna cikin matsi na masifa babban abun da suka tsoro duniya jirgi. Sun ka ce ya gwamnati tana son ta yi sasanci da su amma tana kawo jirgi. Da sun ji jirgi sun ji mutuwar su kowa guduwa ya kai. Ƙarshe ma dajin ya wace har turjin ya ba inda yake ya koma wani wuri. Amma ba a bayyana ba mu ji inda sun ka bayyana inda yake ba mm, amma dai ku kun samu labari daga su yaran su cewa eh, eh, inji ya wuri. sannan daba